Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na kokon san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da amin ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina. katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha ga watan Yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Yunin shekara ta 1963 Valentina Tereshkova mace ta farko 'yar sama jannati ta ji sararin samaniya a karan farko tereshkova ta ji sararin samaniya ne a cikin kumbo mai suna vostok 6 kuma ta yi wannan tafiya ne a cikin shekaru biyu bayan da ɗan sama jannati na farko a duniya wato gogarin ya je ya kuma dawo bayan kuma a karo na biyu valentina tereshkova ta kasance a sararin samaniya har tsawon sa'o'i 70 da mintuna 50 inda ta zagaya duniya har sau 48 kafin ta sauka a ƙasa. masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau aka zartar da hukuncin kisa akan wasu matasa masu goyon bayan marigayi imam Khomeini a kasar iran a lokacin mulkin sarki sha bayan zanga-zangar ranar 15 ga watan hurdad na shekarar hijira shamsiyya wani kuma sanadiyar haka ne aka kori marigayi imam Khomeini da kasar ta iran wasu matasa sun kafa wata kungiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha wadda suka kira da hay'at islami aiki na farko da kungiyar ta yi bayan kafa ta dai shine kashe firaministan kasar ta irin na lokacin hassan ali mansur wanda shine ya dokar da ta baiwa amurkawa kariya a kasar ta iran ta yadda ba za a iya hukunta su ba bisa kowane irin laifi suka aikata a cikin kasar kamar yadda kuma firaministan ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da manufofin turawa da na yahudawa a ƙarƙashin mulkin sarki sha a cikin kasar ta iran da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah fadl lankarani ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a kasar iran ya rasu an haifi ayatollah lankarani a birnin kum da ke kudancin birnin tehran fadar mulkin kasar iran sannan ya fara karatun addini tun yana matashi sannan kuma ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da ayatollah burjardi da kuma margayi mamkumeni. inda a cikin karamin lokaci ya kai ga matsayi na mushtahidi ayatollah fadl lankarani yana daga cikin malamai waɗanda suke goyon bayan gwagwarmayar marigayi imam kumeni akan haka sau da dama an sha kama shi ana tsare shi a gidan kurkuku sannan kuma an yi masa ɗaurin talala a lokuta daban-daban bayan nasarar juyin halin musulunci dai ya ci gaba da karantarwa a birnin kum har zuwa ƙarshen rayuwarsa a rana irin ta yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da lahama sauraron su kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu haramci kasar isra'ila ta kai sabbin hare-hare kan yankin gaza a karon farko bayan tsagaita bude wuta wa juna tarayyar afirka tana buƙatar a shigar da manya-manyan ƙasashen duniya biyar don warware rikicin madatsar ruwa ta renaissance a iran kuma wani ɗan takara a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a ranar juma'a ya janye takararsa yanzu kuma ga cikakkun labaran a sanyin safiyar yau laraba ce jiragen yakin haramcin kasar isra'ila suka kai hare-hare a garin khan yunus da kuma birnin gaza a yankin gaza da aka killace na kasar falastinu da aka mamaye tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa hare-haren ba su kai ga asarar rai ba amma an yi asarar dukiyoyi majiyoyin haramcin kasar isra'ila kuma sun bayyana cewa sun kai hare-haren ne da mai da martani kan bolon-bolon dauke da wuta wanda falasinawa a gaza suke sakewa kan gidajen yahudawan sayoniya da suke arewacin zirin gaza kamfanin dillancin labaran shahab ta falasinawa ya nakalto kungiyar hamas a yankin na gaza tana cewa yahudawan sun kai nan hare-haren ne don kauda hankalin duniya dangane da jerin gwanon tutoci wanda yahudawan suka yi a birnin kudus a jiya talata ƙungiyar tarayyar afirka au ta buƙaci a shigar da manya-manyan ƙasashen duniya biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a cikin rikicin madatsar ruwa ta renaissance jaridar sudan tribune ta nakalto ministan ayyukan noman rani na ƙasar sudan yasir abbas yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta au ta bayyana wannan buƙatar ce a wani ziyara aiki wacce wata tawagar kungiyar karkashin jagorancin babban sakataren kungiyar musa fika ta kai birnin hartun babban birnin kasar ta sudan a ranar 14 ga watan yuni da muke ciki yasir abbas ya kara da cewa gwamnatin kasar sudan ba ta son wani abu in banda kasar habasha ta yi amfani da dokokin kasa da kasa kan irin wa'annan matsaloli don samar da fahimtar juna ta yadda za ta sarrafa madatsar ruwan bisa ka'idoji da za su gamsar da kasashe masu amfani da ruwan kogin nilu har ila yau dangane da rikicin madatsar ruwa ta renaissance Minista harkokin wajen kasar masar sami shukuri ya kira taron gaggawa na ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen larabawa a jiya talata inda ya bayyana musu halin da ake ciki dangane da rikicin madatsar ruwar. mehra ali zade dan takarar shugaban kasa a zaben da za a gudanar a ranar juma'a mai zuwa nan iran ya bayyana janyewarsa daga takarar shugabancin kasar kamfanin dinacin labaran fars na kasar iran ya nakalto meher ali zade wanda ya taba rike mukamin mataimakin shugaban kasa a shekarun da suka gabata kuma yake daga cikin 'yan takara bakwai wanda majalisar kare kundin tsarin mulki a nan kasar iran ta tantance a matsayin dan takarar shugaban kasa yana faɗar haka a safiyar yau laraba da wannan kuma muna iya cewa a halin yanzu 'yan takara shida ne za su kara a zaben da za a gudanar a ranar juma'a mai zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar kenya ta ba da sanarwar cewa za ta sake buɗe ofishin jakadancinta a birnin magadishu babban birnin ƙasar somalia bayan rufe shi na kimanin watanni shida saboda saɓani kan zaman 'yan gudun hijiran somaliya a ƙasar kenya jaridar the nation ta ƙasar kenya ta bayyana cewa a cikin watan disamban da ya gabata ne ƙasashen biyu suka sami saɓani mai tsanani dangane da yadda 'yan gudun hijira na ƙasar somaliya suka zama matsalar tsaro a ƙasar kenya gwamnatin uhuru kenyatta dai tana ganin sansanonin 'yan gudun hijira na 'yan ƙasar somaliya da suke da dab da kuma kakuma suna barazana ga harkokin tsaron ƙasarsa amma a ɗayan ɓangaren kuma dokokin ƙasa da ƙasa sun hana a maida 'yan gudun hijira ƙasashensu da ƙarfi musamman a lokacin da zaman lafiya bata tabbata a ƙasar ba gwamnan jihar neja a tarayyar najeriya abubakar sari bello ya bayyana cewa wasu 'yan siyasa wa'anda kuma suke cikin gwamnati suna taimakawa 'yan bindiga masu sata da kuma garkuwa da mutane da bayanai gwamnan ya kara da cewa gwamnatinsa ba za ta naɗe hannayenta ta zauna a irin wannan halin ba jaridar leadership ta najeriya ta nakalto gwamna bello yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake kaddamar da 'yan banga na musamman don fuskantar matsalolin tsaro a jiharsa bello ya kara da cewa wa'annan 'yan siyasa suna bawa 'yan bindigan bayanai ne don neman arzuta kansu a rana guda har ila yau gwamnan ya ce ya tabbatar da haka ne saboda a duk lokacin da suka gudanar da taro don magance matsalar sai ya ji 'yan bindigan suna da masaniya kan shirin da aka yi a kansu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ma masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koma noma tare da mustapha adam sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu karkata ne a kan batun su za kuma mi magana ne a kan yadda wasu manyan kamfanoni na turai suke fasa kwauri da sace kifaye daga yammacin afirka da kuma yadda hakan ya yi tasiri ga tattalin arzikin yankin na yammacin afirka musamman ma dai ƙasar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana. A wani rahoto da ƙungiyar Greenpeace and Changing Market fitar ta yi ishara da gargadi a kan yadda manyan kamfanonin ƙasashen turai na su suke sace da fasakorin kifaye daga yammacin Afirka zuwa ƙasashen su. Rahoton wanda aka baiwa sunan ciyar da dodo ya kunshi cewa kamfanonin da suke samar da abincin dabbobi da masu kiwon kifi a nahiyar turai da cewa suna sace abinci daga yammacin afirka ta hanyar fitar da abin da ya kai rabin ton na ƙananan kifaye masu rayuwa a saman ruwa daga yammacin afirka zuwa nahiyarsu suna amfani ne da waɗannan kifayen domin mayar da su abincin dabbobi da kuma yin wasu kayan ado da kuma abincin ƙananan dabbobi da ake kiwonsu a cikin gidaje don nishaɗi waɗanda aka fi sani da pets abinda kamfanonin na turai suke yin yana ƙara jefa yankin yammacin afirka cikin ƙamfarar abinci da yunwa ƙungiyoyin da suke kula da kare muhalli suna bayyana cewa wannan adadin na kifayen da suka kai rabin ton da ake fita da su zuwa ƙasashen turai ba ta hanyar da ta dace ba domin yin kayan ado na mutane da dabbobi da a ce za a bar su a cikin yammacin nahiyar afirka to za su iya ciyar da mutanen da suka kai miliyan 33 wannan batu na kamun kifi da kasashen turai din suke yi a yankin yammacin afirka ta hanyar fasa ƙwauri. ya shafi najeriya tabbas kamar dukkanin sauran kasashen yammacin afirka da suke gabar teku a gabar ruwan najeriya da akwai ɗimbin kifaye mabambanta wanda suke taimakawa mutanen ƙasar wajen samun abinci da zai kare su daga yunwa ƙananan masunta a najeriya su ne ke samar da kaso 80 cikin 100 na kifin da ake ci a cikin ƙasar sannan kuma mutane miliyan 24 ne cinsu da shansu ya dogara da wannan sana'ar ta su rahoton ya bayyana cewa kaso 73 cikin 100 na masuntan ƙasar ta najeriya mata ne kuma suna taimakawa da abin da ya kai sifiri da ɗigo 84 cikin 100 na jimillar kudaden shigan ƙasar sai dai duk da wannan muhimmanci da su ɗin yake da shi a najeriya yana fuskantar kalubale mai yawa kalubale na farko shine gurɓata muhalli wanda ya samo asali daga kwararan man fetur da kuma dattin masana'antu a cikin ruwan da ake kamun kifayen hakan ya jaza mutuwar kifaye da rage yawan waɗanda ake kamawa barazana ta biyu kuwa ita ce su fasa ƙwauri na kifayen da manyan kamfanonin turai suke yi kamar yadda muka ambata a baya wanda ya fi shafa ta fuskar tattalin arziki su ne mata da su ne mafi yawancin masunta a yankin kuma tabbas zai shafi iyalai da dangin da suke dogara da su kamar yadda yake al'ada ta nahiyar afirka ba da jimawa ba majalisar wakilai ta ƙasar najeriya ta san da cewa a kowace shekara ƙasar tana asarar dala amurka da ta kai miliyan saba'in saboda fasakorin da ake yi na kifi sai dai wata majiyar ta ce asarar najeriya ɗin take yi saboda satar kifin ƙasar da turawa ke yi tana tsakanin dala amurka miliyan 600 ne zuwa miliyan 800 a kowace shekara to da fatan za a warware wannan batu ta hanyar da za a kare maslaha kowa ta yadda masu fasakorin za su koma biyan gwamnatin najeriya da kasashen yammacin afirka haraji a kan kifin da suke ɗiba sannan kuma kada a bar su su ɗibi yawan da zai iya jefa al'ummar ƙasar cikin yunwa ta wannan abinci mai amfani wajen gina jiki To masu sauraro muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. To yanzu kuma bari mu gabatar muku da gungun mawakan kur domin masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi da idan haka bari in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم دشت ما گردی داخل مزار آرزوی نشستی توفان از من چه شاخه ها شکستی wakan kurke na aka saurara a cikin wannan waka da suka yi da fatan masu saurare sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da suka ji kuma a nan jalin zamun shirin ga lokacin da aka wa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma duk wani shirin nake cewa ku lafiya kuma na ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. تک درختی تیره بختم که در سکوت سهرم شکسته در گلویم masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan zango sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar ami ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh